ɗaya cikin shirin alƙaryar masana'antun amfanin gona Shalkwata tsaro ta ƙasa ta buƙaci mahukunta kenan a ƙasar finland su ta soƙeyar simon fa zuwa najeriya Basharo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da kasancewa da kuwa cikin labaran ƙasa yau Juma'a 20 ga watan Jumada Ula shekara 1446 bayan hijira ta tafiyan halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makkatul Mukarrama zuwa Madina 22 kenan ga watan Nuwamba na shekara 2024 miladiya ga labaran mai karanta su Abdul Mumin Abubakar Tsanyawa tsohon mataimakin shugaban jami'ar pdp na ƙasa ce bode george ya shawarci tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar da ya kawo ƙarshen yunkurinsa na zama shugaban ƙasa na tsawon shekara 31 yayin da yake yana da cewa atiku ya yaba ya yaba neman zama taba neman zuman shugaban kasa tun daga shekara 1993 jajalo ya ce lokaci ya da tsohon mataimakin shugaban kasar ya kamata ya haƙura daga irin wannan takara musamman a zaɓen 2027 da yake jawabi ga manema labarai a ofishinsa da ke ikoya a lagos ranar alhamis mr george ya buƙaci atiku da rungumi zama dattijan ƙasa ya ba da dama ga 'yan baya ya ce shekarar a Tiku zai cika shekara 81 kuma yana neman takarar shugaban kasa tun daga 1993 saboda haka yanzu lokaci ne da ya kamata ya kwantar da hankalinsa ya zama dattijan najeriya a nan kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa a Tiku abubakar ya ce rancen da gwamnati mai cike karɓa na sanya matsin lamba kan tattalin arzikin najeriya dan takarar shugaban kasar na jam'iyyar pdp a zaben da ya gabata yayin da ya zargi majalisar dokoki ta ƙasa da zama 'yar amshin shata ya ce najeriya na ƙara fadawa cikin ƙangin basussuka atiku a wata sanarwa da shi kan ya sanya wa hannu yayin da yake mar da martani kan lamunin da gwamnatin tarayya za ta karɓo a baya-bayan nan ya ce rahoton da bankin duniya ya fitar wanda ke nuna najeriya matsayin ƙasa ta uku da tafi cin bashi ya shafi al'umma sosai a cikin labaran ƙasa din za a ji cewa majalisar tarihi ta ƙasa ta ƙarfafa aiwatar da dabarun samar da wutar lantarki na ƙasa wani yunkuri na kawo ƙarshen yawan durƙushewar layukan wutar lantarki a najeriya azantawarsa da manema labarai bayan taron majalisar gwamnan jihar ondo lokiaye da tiwa ya ce kwamitin ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar cross river basi otu zai yi ƙoƙarin zurfafa aiki da jihohi ta hanyar dokar sake fasalin lantarki ta 2023 mataimakin shugaban ƙasa kayim shatima wanda shine shugaban majalisar tattalin arziki ta najeriya ya ce samun makamashin wani haƙƙi ne na wajibi ba alfarma ko gata ba domin wutar lantarki ta kasance tamkar iska ga ci gaban tattalin arziki don haka majalisar ta kafa wani kwamiti mai kula da samar da wutar lantarki na ƙasa da zai taimaka wajen magance kalubale da ake fuskanta a fannin lantarki gwamnatin jihar kano ta sha alwashin matsakaimi wajen ci gaba da toshe duk wasu kafofi da ke ba da dama na damar cin hanci da rashawa a dukiyar al'umma ta hanyar ƙara sanya idanu kan yadda ake kashe kuɗaɗen gwamnati. Babban binciken kuɗi na jihar Alhaji Ismail Musa ne ya bayyana haka a taron shekara-shekara na jihar Kano karo na takwas wanda ofishin babban binciken kuɗi kenan ya shirya a Kano ranar Alhamis. a cewar sa taron na da manufar na da nufin tabbatar da gaskiya da rikon amana a harkokin tafiyar da kuɗi daga nan sai ya ba gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf bisa kwazansu da jajircewar sojan yi wa al'ummar kano hidima a nasa jawabin shugaban kwamitin kula da Bai tilmali na majalisar dokokin jihar kano alhaji tukur muhammad fage ya ba da tabbacin cewa kwamitinsa zai tabbatar da gaskiya akan kwadan jama'a da dawo da ci gaban da zai tabbatar da an kididdige duk wani asusun gwamnati ya kuma ba da tabbacin cewa bangaren majalisar dokokin jihar kano zai yi aiki kafada da kafada da bangaren zartarwa domin samun nasara aiwatar da ayyukan raya ƙasa. hukumar kula da irin noma ta ƙasa ta buƙaci manoma a najeriya su rungumi tsarin gwajin gasar gwajin gasar gonakinsu domin inganta ɓangaren bisa cikakkiyar ƙwarewa mukaddashin babban daraktan hukumar da ta ishaq usman khalid ne ya bayyana haka a lokacin da hukumar ta da shirin atsab suka ziyarci wurin da ke samar da iri da sauran kayan noma a al'yumma da ke karamar hukumar madobi a nan kano ya ce iri ne ke bada kusan kashi hamsin cikin ɗari na banyar noma inda ya buƙaci manoma su tashi haikan domin samun ƙarin ilimi da sabbin dabaru a nasa jawabin babban jami'in shirin tallafawa ayyukan noma na ƙasa kashi na ɗaya artsaf 1 ibrahim muhammad arabi ya ce an sayi tan 1,500 na ingantaccen iri mai ɗauke da magani don shirin bunƙasa noma na ƙasa ƙoƙarin inganta noman alkama ya ce sun kai ziyarar zuwa inda ake samar da irin da sauran kayayyaki ga manoma domin gane ganewa su matakin inganci da yake jawabi a madadin masu samar da iri da kayan noma na shirin gwamnatin tarayya dr faruk hamza ya bada tabbacin cewa kamfaniya shi ya suke su tallafa wa kokarin gwamnatin shugaban kasa bola tinubu wajen haɓaka fannin noma da samar da abinci har ma da kawar da fatara a najeriya karfe goma rana har da mintuna shida a karamar hukumar birnin kanan dabo tara kenan da mintuna shida agogon gmt da ghana labaran ƙasa ake sha kai tsaye daga nan arewa rediyo mita 93.1 zangon fm za a iya bibiyar mu shafukan sada zumunta na facebook da instagram kan arewa rediyo 93.1 shugabar kotun ɗaukar ƙara mai shari'a monica damban mensam ta yi kira ga 'yan najeriya da su kasance masu na tausayawa da kuma taimakawa waɗanda hatsari ya rutsa da su wajen kubutar da rayuwarsu wargida mensam wadda mai kiyaye tituna ce ta sa kai ta yi wannan roƙo ne yayin taron shekara-shekara na sha uku na wata gidauniyar kare afkuwar haɗura ta ce an kwashe shekara sha uku ana gwana da gangamin na kiyaye haɗura domin tunawa da ɗanta direban da ya kaɗe ya gudu ta kara da cewa an bar ɗanta ya mutu cikin jini wanda ya kamata a tallafa masa a wannan lokaci hukumar birnin tarayya ta yi wa 'yan kasuwa da masu sana'ar hannu dubu sha ɗayar rajista alƙaryar masu gyaran mota ta apo domin su koma wurin zama na dindindin a gundumar wasu da ke abuja jami'an hukumar kula da birnin chief felix oba shine ya bayyana haka 'yan taron masu ruwa tsaki da aka shirya ranar alhamis Mr. Obo ya bayyana cewa an shirya taron ne domin samar da bayanai kan yadda ake ci gaba da kidayar 'yan kasuwa da masana'ar hannu a Apo ca kenan domin komawa yankin na Hose. Ya kara da cewa taron ya kuma tattauna kan tsare-tsaren wuraren da sauran batutuwa. ya ce rajistar raba fili a wasa ta kai naira dubu ɗari uku inda ya ce kawo yanzu mutane dubu sha ɗaya ne suka samu fom ɗin kuma sun biya. bankin raya afirka ya shigar da jihohi 21 kenan cikin a kashi na biyu na shirinsa na musamman na alkaryar masana'antun amfanin gona gwamnan jihar imo hope ozudin ne ya bayyana ga manema labarai bayan taron majalisar tattalin arzikin ƙasa karo na 146 fadar bila da ke abuja gwamna usudin ma kenan ya bayyana cewa gwamnatinsa ko kuma shirin zai taimaka wajen kara inganta tsarin a jihohin kano kaduna kwara uyo ogun imo cross river da kuma babban birnin tarayya abuja daga ƙarshe shirkwatar tsaro ta ƙasa ta yaba da kama shugaban 'yan aware saman efa da 'yan sandan ƙasar finland suka yi yanzu haka sun bayyana cewar rundunar ko kuma da daraktar labaran rundunar manjunar edward buba shine ya bayyana haka inda ya ce ana kan yunkurin ganin an dawo da shi Najeriya domin fuskantar tuhuma bayan da aka kama shi a ƙasar Finland ɗin sakamakon zarginsa da ayyukan ta'addanci. a nasa bangaren shi ma gusau ya ce babban hafsan sojin ƙasa ya yi farin ciki da kamen da aka yi a ƙasar finland ta da fatan haka zai zama wani mataki na miƙo shi ga hukumomin najeriya domin ya fuskanci shari'a. masu ruwa abin da ya samu kenan amma madadin kowa da kowa nura haruna mudi ne ya tace labaran suna na abdulmumin abakar tsanyawa da karfe goma sha biyu rana akwai labaran ƙasa da na ƙetare.